sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar wato 23 ga watan Ramadana shekara 1444 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar sha hudu ga watan hudu dubu biyu da da uku? muna roƙon Allah ya dace da muka dukkan alkhairi bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda muke gudu Allah ya ba mu kariya daga gare shi a wannan yammaci na juma'a bayan sallar la'asar Allah ya sa muna dacewa da lokacin ansa addu'a muna roƙon Allah ya sa mana albarka ya sa a zuriyar mu albarka ya gafarta mana kuma ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya da mu da malumanmu da muke rayu Allah ya kyautata namu karshen Allah ya ba mu ikhlas cikin abin da muke gabatarwa Allah ka hada kan malaman sunna Allah ka hada zakatan malaman sunna Allah ka toshe bukatun malaman sunna ya Allah ka sa mu nayi domin ka ya Allah ka sa Qur'ani ya zama mai ceton mu Allah muna roƙonka ka ba wa marasa lafiyar mu lafiya wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya wanda suke samun kunci a rayuwa Allah ka yaye musu mata da suke neman mazajen aure Allah ka ba su maza da suke neman matan aure Allah ka ba su wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai amfani mu da ƴaƴan mu da mu da suke karatu a makarantu Allah ka ba su fahimta Allah ka toshe bukatunsu ya Allah ka sa ikhlasi a zakatan malaman makarantu Allah ka sa tausayi a cikin zukatan masu kudin mu Allah ka toshe bukatun talakawan mu ya Allah muna roƙon ka saukar da albarka da alkhairi a wannan jihar mu ta Borno Allah ka saukar da albarka a wannan ƙasa ya Allah juye juye da ake yi na mulki Allah ka sa lamurra su kyautata kuma rayuwar al'umma ta kyautata ya Allah ka sa canjin mulki da aka sa a gaba ya Allah ka sa ya zama alkhairi ga al'umma da addini da ƙasa gaba ɗaya ya Allah duk wanda suke nufin ƙasar mu da sharri Allah kar ka ba su sa'a wanda suke nufin al'umma da sihiri Allah ka rubuta sihirin su duk wanda yake wa mutane sihiri aljami ko mutum Allah ka rubuta shi in mulki ne ke da shi Allah ka raba shi da wannan mulkin in dukiya yake takama Allah ka kona dukiyarsa ya Allah karka bayo mai sihiri nasara a ko'ina yake ko uba ne yayi wa ɗansa sihiri Allah karka ba shi nasara ko ɗa ne yayi wa ubansa sihiri Allah ka rubuta sihirin ka kamar mutum mace da take wa mijinta sihiri Allah karka ba ta sa'a mijin da take yake wa matarsa sihiri Allah karka ba shi sa'a kishiya da take wa kishiyar ta sihiri Allah karka ba ta sa'a duk wanda yake sihiri Allah karka ba shi nasara a ko'ina Allah ka kunyata su akan sihirin Allah ka ba mu lafiya والحمد لله رب العالمين mai tambaya na cewa akwai wacce ta rasu tana sayar da kaya to ta bar kayan sayarwanta ɗin to shin kayan za a sayar ne a farashin da take sayarwa ko kuma a rage farashin a sayar ita eh wannan daga rasuwanta kaya ya zama dukiya na marayu to marayun su ne za su sayar da kayansu don ya zama cikin gado a raba musu sai a duba idan kayan ana so a raba kuɗin da wuri kuma ana son kuɗi yanzu masu sai ba su zo ba kaga kenan zai yi ku rage farashin don ku samu sayarwa ko kuma a su magadan ne suna bukatan kayan a tsakaninsu sai ku duba farashin kayan nawa yake a kasuwa a samu wanda ya san farashin sannan su kuma na gida ɗin nawa za a rage musu su iya biya sai a sayar musu a gida in akwai bukata in ba bukata a sayar in kuma kayan kamar a shago ne wanda ana sayarwa sai a sayar a farashin da aka saba sayarwa sannan ya zama kuɗi a raba in kuma za a ci gaba da kasuwancin shikenan sai a kaddara farashin kowa a ƙasa masa ya san sa kaza ne a cikin shago sai kuma a ci gaba da wato wannan eh, tarayya na kasuwanci yanzu ya zama sharika kenan daman sun ɗaya ne amma yanzu ya zama na jama'a gami da waɗanda marigayya ta bari wannan sai an san meye ta bari sannan kuma sai a rabawa waɗanda ta bar su ɗan wannan yake yana da larura baya minti daya sai iska ya fita a jikinsa ya zai yi ya mallaki jam'i da juma'a yana so ya je juma'a da lokaci da wuri ko ya tsallaki tarawih ina tsoron kar ka zama mai shakku ne ba mamaki hakan ya faru amma na kyautar da kana da kyautar alwalar da kai da ita za ka yi sallolinka wanda ka sa a gaba idan ka yi alwala za ka yi tarawihi duk abin da ka je ba za ka kula da shi ba sai ka idan da sallolinka gaba ɗaya in ka yi alwala ka zo juma'a ka zauna ka saurari hudu ba har a yi sallah sai dai in ka tabbatar gashi nan yana fita kana ji to a wannan lokacin in ka alwala ka zo ka zauna can lokacin da an kusa a tashi sallah kana iya ka tashi kai alwala don ka shiga sallah hukuncin ka hukuncin mai salatul bauli ne hukuncin wanda baya iya rike fitsari haka zai yi sallah fitsarin yana sauka ya zama cuta ne ba zai yi yanke fitsarin ko ya daure al'aura sakar fitsari ya sauka har sai ya sallah ya kunce ba zai yi haka ba to kai ma ba za ka iya ka rike wannan abun ba in har ya zama ciwo amma da yawa za su yi maka wannan tambaya yayin da ka zo kana bincikawa sai ka masu shakku ne ba haƙiƙanin cutar ne da su ba in cutar ne to Allah ya baka lafiya wannan kuma ya tashi yana yin sahur yana cikin yin sahur aka kira sallah bai san cewa lokaci ya yi ba to shi kenan da ka sani shi kenan sai ka rike ba ka ci ba kana ji ana kiran sallah har ka zo ka ji an tsaye kiran sallah na karshe shi kenan in ka gama sai karka babu komai da ta ramawa babu ramawa a kanka ana magana akan wanda ya san lokaci ya yi kuma yana ci ko ya ci daga baya wannan su ake magana za su rama amma wanda bai sani ba babu komai a kan shi mun yi magana akan kada mutum ya yi ganganci tunda an ce in kana ci lokaci ya yi ka ci gaba ka san lokacin yana yi ana magana wanda bai sani ba amma kai ka sani ga nan alfijir na ketowa karfe biyar saura minti goma sha shidda da daga gobe kenan zai zama haka ka san haka sai ka zo ka fara cin abinci karfe biyar saura minti ishirin ka san ba za ka gama ci ba sai bayan minti goma kaga ka yi ganganci wannan shirme ne wannan kuma yana tambaya akan biyan kudin hajji cewa yanzu haka yana da kudi da yake so ya biya na hajjin bana amma sa bai cika ba zai yi ciwo bashi ya cika yanzu ya tafi sai daga baya ya zo ya biya bayan ya dawo ba zai yiwu ba Allah ya liman safa'a ilayhi sabila in ka ci bashi to ba ka shiga cikin da ba su iya ba su istifa'a ba yana ga cikin istifa'a akwai azzadu da rahila guzuri da zaka rike tikitin da zaka saya sannan kuma abin da zaka bar wa iyalinka a gida in kana da iyali sannan ka ji haji karka damu da zaka ci bashi kai hakuri in Allah ya sa zaka yi haji zaka yi Allah ya baka ikon saukewa akwai eh, kwamiti na likitoci na kungiyar jama'atu zalis bida wa kamata suna jibhan suna ba da gudunmawa ga wato jama'a ga irin wasu damuwa da suke da shi a nan wajen masallaci shi ne ake so a sanar da jama'a in kana da wata damuwa ka tuntube su su taimaka maka ya isa na mai mana yana gyara murya ya gajere yawan karanta tambayar ɗayan ba sai na karanta ba ɗayan yana magana akan wato malam shugaba ma ya yi magana wai akwai wani gida da aka kama mata masu aure suna zuwa suna lalata a wajen haka ne ya gaya min kamar kwana biyu sai kuma ga wata tambaya ta zo mai kama da wancan kan kuma ɗayan ma ya ambaci na lantar blog ko ina ne ko lafiyar hotel ko bayan lantar hotel akwai wani wuri da ake shiga da yamma a kowanne musamman ne zai gaya min ya ce ‘yan mata ƙananan irin masu tallan awara da sauransu suke zuwa wajen akwai wanda ya ce ya ga wata yarinya tana zuwa da lullubinta za ta shiga wajen sai ya kira ta ya tambaye ta me za ta je ta yi a wajen sai ba ta da abu ne a wajenta saboda haka za ta shiga sai tambaye ta nawa ake baki ta ce naira ɗari biyar sai ya ba ta naira ɗari biyar sun yace ta koma gida to irin wannan abun ya yi yawa matan aure suna kama gida sai da sunan za su sai anguwa sai su zo gidan a ce dama akwai wanda suka ajiye ko kuma za su yi appointment da wanda zai zo gidan sai ya zo su haɗu su yi abin da za su yi sai su yi wankan su dama akwai kayan kwalliya a cikin gida sai su yi kwalliyan su sai su fita su je kamar daga anguwa su aka haka wani tarko yi dariya ba za ku yi ba wani wani wani ne ba zan faɗi siffarsa ba don kar wasu je da su nake wani ne irin mai neman na haɗin nan gashi nan lafiyayye ne sai irin wannan matan suka same shi sai suka ɗauke shi suka je suka ajiye shi sai suna bashi abinci kaza me komai suna bashi wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo da abin ya yawa ya ga za su kashe shi sai ya ce shi fa yana sai ya tafi a suka ce yan ba inda za ka je don wannan muka ga ka ka zauna to karshe dai ya ga abin ba zai yi ba sai da ya gudu da kafarsa ya bar gida aikin da yake yi kenan sun ajiye shi suna ba shi abin da yake so wannan ta dawo wannan kaga ba san ka na suna ba ne balle ka ce za ka yi raba kwana ko wani abu duk wacce ta kamu ta zo a lokacin da ta zo shi ne lokacin ta da irin wannan ake wannan na labarin nake gaya muku ya yi shekaru kuma a nan garin ya faru to yanzu ga irin wannan kuma ga wasu otel otel wanda sun shahara da irin wannan har layi layi ake yi saboda yawan waɗanda suke zuwa da irin wannan ana jira wannan in ya fita wannan ya shiga ana jira a nan eh, kusa da tashan kano a wani hotel mai wannan sunan na manta waye duduwa dunguwa to kaga kuma kun san sunan hotel din ni kaga ban sani kuma kusa da anguwa na ne ko a baya an taɓa mun magana sai ga shi malam shugaban ya yi mun magana sai ga shi kuma magana ta sake zuwa saboda haka muna nema hukuma ko jami'an tsaro su sa ido irin wani wurare inda ake wato basa ɗaya mutane ko kuma zai zama matattara na mabarnata to gaskiya ya kamata a ɗau mataki Allah ya ba mu lafiya kuma kuma magana bai daɗe ba muka fita fitinan boko haram to ga shi ba a jima ba da rabuwa da fitina kuma jarrabawa ke akan irin zunubai da suka yi yawa sai ga shi kuma Allah ya ba mu lafiya kwanan bayan ya magana a yi maimakon mu gode wa Allah sai kuma ga shi ana shiga musibu iri iri madugo Luwadi, zina eh, tauye mudu wa'annan fitintunu ga sunan sai ƙaruwa su Allah muke roƙa ya ba mu lafiya والحمد لله رب العالمين لا مساعدة فلم الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم دي من كرنتا أما لم يهدوا لو إن كنتم تنكيسا نتمقوم بها نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله جلت قدرته يكي سوا يا أيها الناس يا كمتاني اعبدوا ربكم كبوتا وبنجزنكم ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku bautawa ubangijinku Allah Allah wanda ya halice ku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku walladina min qablikum sannan shine wanda ya halice al'umman da suka shuɗe gabaninku iyayenku da kakanninku Allah din ne ya halice su la'allakum tattaqun domin ku zama su takawa Allah yana kiran bayinsa da wannan harafi ne kira shine harafi mafi yawa da ake amfani da shi wajen kiran mutane ya ayyuhan nas ko ya fulan ya adam ko ya nuhu ya ibrahim ga sunan to wannan kira ana kiran mutum ne domin a juyar da tunaninsa kuma a ambato masa ni'imomin da Allah ya yi masa domin ya gode wa Allah ya ce ibudu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku ya ce rabbakum ubangijinku Allah shi ne ya halice ku daga babu kuma shine ya halitta al'ummar da suka shuɗe gabanin ku wannan halittar da Allah ya yi idan mutum ya zauna ya yi tunani zai gane cewa ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah wanda ya samar da kai daga babu yanzu a samar da bukatan ka ne fi wahala ko a samar da kai ne fi wahala an fahimci tambaya ta a halitta ka daga babu ka zama mutum cikakke shine ya fi wahala ko bayan ka zama mutum a samu maka duk abin da kake bukatar shi yake wahala a samar da kai daga babu shi yake wahala in a irin mu ne amma a wajen Allah dukkan su daidai ne Allah baya wahala to Allah ya samar da mu daga babu duk abin da wato jikin mu ke bukata Allah ya ba mu sannan kuma ya halitti duk abin da muke bukata banda mu din kuma kamar yadda yake ya yi mana sama ya yi ƙasa wasu malaman suna cewa duniyan nan idan mutum ya tsaya ya duba tamkar gida ce da kayan adonta gida da shimfiɗa da fitilu in ka duba allazi ja'ala lakum al-ardha firasha a gida ma shimfiɗa ake yi kuma saman gida gini ne rufi was sama'a bina'a sannan ya sa taurari da wanda suke haskawa ga bishiyo da suka kawata duniya in ta dubi wato salarin duniyan kansa wato kamar wani gida ne yana da daɗin zama inda za ka san haka nawa bayan Allah da ba su ne gidaje suna rayuwa a jeji kuma rayuwarsu ba ta gaza wa namun ba ka ke na mutum yana iya rayuwa da gida da ba gida amma an babu addini ko ya rayu rayuwarsa a kauraye ya ce saboda haka Allah da ya yi mana waɗannan ni'imu to ya cancanta mu bauta masa sai fa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum wannan tauhid rububiyya yana lazimta mana lalle mu bauta wa Allah shi kadai la'allakum tattaqun domin ku zama su takawa la'alla kalma ce da ake faɗa da sarrafi ko ana fatan ana tsammani to amma tsammanin gawa ga ne ba ga Allah din ba me ake nufi Allah in an ce malamai suna a wajen janibin Allah da ta ne to anan ana nufin kai din idan ka yi bautan in har ka yi yadda ake so din to za ka samu tsira amma yanzu tsammanin shin za ka yi bautan ne ko ba za ka yi ba a nan ne la'allaka za ka yi la'alla ba za ka yi ba to shi yasa la'allaka zo amma idan har ka tsaya ka yi bautan kamar yadda Allah ya nema to tabbawan zai na fata an fahimta la'allakum tattaqun ko a ayar azumi haka ko ya yi wallazi na amanu kutuba alaikum yamma kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattakuna ba wai in ka yi azumin daidai mai yiwa ka samu takawa mai yiwa ba haka bane a'a kai din shin zai yi yi azumin daidai yadda za ka tantance ka zaman to daga cikin masu takawan ko azumin naka zai zama wanda ba za a karba ne kaga akwai yiwuwa da rashin yiwuwa daga gare ka amma a wajen Allah tabbas ne idan ka yi za ka samu takawa sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah shine wanda ya sanya musu kasa ta zama shimfiɗa was samaa binaa sama kuma ya zama rufi fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sannan kuma Allah ya tsirar muku da kuma ƴaƴan itatuwa min ath-thamara daga dukkan ire-iren ƴaƴan itatuwa wanda za ku amfana rizqan lakum arziki gare ku don Allah yake min ath-thamarati don a nuna mana wani sashin samarati ne za mu amfani da su wasu ba za mu yi amfani da su ba saboda za su zan mana cutarwa sai Allah ce fala taj'alu an dada. da dai kare ku yi wa Allah kishiyoyi al andad jam'u na nid an nid huwa mithlu shay kwatankwacin wani abu shine al nid to kada ku sanya Allah an dada kishiyoyi kada ku ɗauki wani abu ya zama kishiya ga Allah domin Allah baya da kishiya ko kuma kada ku tara wasu abubuwa wanda su kansu ɗin kishiyoyi ne a tsakaninsu ku ce za ku haɗa su da Allah kaga ma'abuda su gairar Allah suna janibi guda Allah yana janibi to a nan wa'annan ma'abuda sun zama an ga Allah a ɗaya fuskar kenan a ɗaya fuskar su kansu din an gad ta wajen kasawa wannan gungin. da wannan abin da aka jamfa da wancan da aka jamfa in aka tara duk abin da ake bautawa abu ɗaya suke ta fuskar rashin iya cutarwa ko amfanarwa in ka bauta ba su baka amfani ba in baka bauta ba su cutar da kai ba kaga sun zama andan kenan da cikin su akwai wanda zai iya amfanan ka in ka bauta masa zai iya cutar da kai in baka bauta masa ba to shi ya fita daga jantanni an gane to wa'annan abubuwan su anda ne a halin kansu ba cancanta a bauta musu ba wallahi in kunna lafi dalalin mubin iznu sawwikum bi rabbil alamin na'am cewa andadan ba su cikin tantanta abota musu ba ba su iya mallaka musu komai ba lokacin da Annabi Ibrahim ya tambayi iyayensa qala Ibrahim ya abihi ko wa qawmihi ma hadi kama dul qalu suka ce me wajadna aba'ana laha abiki kaga suka ce iyayen su isa bauta suke bauta musu kuma sun zo suna bauta musu sai zo yana tambayan su a dai bangaren hal yasma'unakum yastad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun duk da ya yi tambaya suka ce a'a mu dai wajadna aba'ana ne kawai ga mun tadda iyaye ne amma ba don amfanin su ba saboda haka duk wani abu wanda ba Allah ba ba kamar Allah ba ne. Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un babu kamar Allah mai amfanarwa mai cutarwa shine subhana in zaka roka ka roke shi shi kadai in zaka nemi taimako nema a gare shi shi kadai wa antum ta'lamun alhali ku kun sani wani Allah ba zai iya yi ba shi yasa aka tambaye su kulli man al-ardu wa fiha in kuntum ta'lamun za su ce sai kuna lillah za su ce na Allah to me yasa ba za ku tuna ku aiki ba na'am وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله مدعوك جيت وإن كنتم في ريب إذا كنت تكون أسكين شكوني مما نزلنا على عبدنا جميل أبن مكة سوكر دشي قباوة موتني النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكون قرآن النبى غسيا بني بعد الله بني to albishirin ku ku da kuke haka ga aiki fa'tu bi suratin min mithli ku zo da wata sura guda daya kwatan kwatin irin na alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kira dukkan shaidunku ma'ana ku kira duk masu taimaka muku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke cewa qur'ani nan ba daga Allah bane ya ku mushrikai da kuke inkarin qur'ani wanda muka saukar da shi ga manzon sallallahu alaihi wa sallam aikin da aka baku yanzu ku zo da sura guda daya amma sura din Allah ta min mislihi kwatankwacin alkur'ani wajen sumuwin rukudinsa wajen balagarsa da fasahansa da ijaz nasa da ijaz da kuma isnaf nashi in ta kama duk adad din da magana gamsasshiya wato take kawo ilimin alkur'ani kusa a cikin magana amma ya zama qur'ani ne kaga ba za su iya ba wata magana da za ta zama tana da fasaha irin na alkur'ani da gamsarwa irin na alkur'ani littafin da kana karatu ba ka gajiyawa kullum yana zama sabuwa kullum yana jaddaduwa kana karantawa kamar yanzu ake saukar da shi ka duba fatiha kan kitab yau shekara nawa da saukon fatiha tun annabi yana maka ahadin makki aka saukar da fatiha musulmai duniya suna karatun fatiha a cikin sallah ba wata ran da imam yake kai yau din jama'a bari mu fara da sura fatihan nan ta yi yawa ana karantawa ka taba ji da zarar imam ya Allahu akbar kowane musulmi kunnin sa yana kai ji alhamdulillah rabbil alamin da ka je ki abasa wa tawalla subhanallah subhanallah abasa ba qur'ani bane qur'ani ne amma ba shi aka ce ya fara karanta ba a gajiyawa yana da halawa yana da kamun zuciya ga musamman ga wanda yake jin larabcin qur'ani musamman kuma in kana sauraro daga wanda iya karatun kur'ani ba ka gajiyawa da shi saboda haka Allah yake fa'atu bi suratul muslim ku zo da sura guda daya min mislihi wasu malaman suke cewa min mislihi daga mutum irin manzon Allah suna fassarawa da haka amma mithlihi wannan zamiri yana kuma ga shi alqur'ani ya zama kun kawo kwatankwacin qur'ani ya zama irinsa ta yadda idan kun kawo din mutum in yana gani ba zai iya bambantawa ba misali wani ya karanta wannan ya karanta wannan wannan wanne ne qur'ani ne ciki ni ba ban gane ba wanne ne na Allah wanne ne na su wani ne akwai wanda zai haka babu kana karantawa ka duba ne wanda ake karantawa wanda ake haɗawa, wake ne nasir ne ko shi'ar ne ko me ko wani littafi da ake abin nan duk wanda za a karanta in kai suna karantawa za ka ga akwai wahala qur'ani usulubin sa usulub ne a addini kana karanta wannan aya sai dai ta jawo maka wancan kana karanta wannan ta jawo maka wancan babu irin ƙur'ani. Allah ya wannan malamai suna ta wannan shine ayatul tahaddi ayoyin da Allah ya yi tahaddi mushrikai wanda suka ce ba su yadda da qur'ani ba ku yadda ba eh to Allah ya ce kul da in sama sama'atu in tuwajun ala an yi ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani a ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd zahira an ce ku kafa tabbata qur'ani aljanu da mutane duk aljanu ilimin ku da wayewan ku da ci gaban ku in ma kin qur'ani kuke yi don tsananin kafircin ku in ma musulmai kuke don tsananin imanin ku dawa musulmi aka zai so zai kawo kamar ƙur'ani duk ku haɗu da technology da kuke da shi ku kawo katon katon alƙur'ani an buga an buga an haka sai Allah ya ce to kun ba za ku ku kawo kamilin ƙur'ani ba an rage muku aiki ku kawo sura goma am yaquluna tara قل بعثوا بعاشر صور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين to an ɗage muku sura ɗari da hudu ku kawo sura goma ba sai dogon sura ba ga jajjeru maku kawo goma suka buga suka buga da zai yi ba sai Allah da fatu bi suratin misli wadu mani ku min na in da tsari an yi an yi sura ɗaya irin na alfahari da aka kawo ba musailama da ce bari ya kawo ce shi ma an saukar masa da qur'ani kaji surar su nasila القرآن قال يتي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول وسيلم مسيلمة ما إلا سورة الفيل كرنجا تجي الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل جيوابا بكتم هي yana da jela da jewa yana da hanci dogo to wannan kuma ba ya sani ba kana gani kasan jelar shanu ya yake na jelar giwa ha hutsensa dan karami ne hancin kuma shi ne ma hannunsa shi ne bakinsa nan yake ci yake sha yake dauka abubuwa wannan kwatance kai mana haka ina akwai na da tsaye faɗa duk abin da suka faɗa shirme ne saboda haka ba wanda zai iya kawo irin alkur'ani an buga an buga an nemi a cire wasu ayoyin da an cire an buga su a gane an ƙara an gane an canza ma'anan wato lafazin ƙur'anin suka ɗauka sai suka kawo ma'anan lafazin ƙur'anin amma ba larabcin ƙur'anin ba nan ma an gane to da suka ga cewa ƙur'anin nan ba zai yi a taɓa shi ba sai suka ittifaki to bari a taɓa musulman tun da ƙur'anin ba zai tafi ba turawa ke shekaru a ru'aru suka yi miki ya za su yi saraba musulmai da wannan ƙur'ani sun buga sun ga ba zai yi ba suka ce to yanzu abin da za a yi ba zai yi mu raba su da ƙur'ani ba to mu hana su aiki da ƙur'ani mu yaye hijabin da ke jikin mace mu rufe ƙur'anin da shi sai a tura musu mata tsirarun mata a tura musu giya a tura musu tsayoyi ababen maye yau in ka duba me yake yawa a duniyar musulmi gidajen fasikanci ga suna gidajen giya gidajen kwaya gidajen waye gwamnati ta rusa a je a gina su waye suke ba da hayan 'yan garin ne wanda addinin su yace wannan abun haramun din ne su suke ba da gidajen don saboda ba su da rabo a wajen Allah suna irin wannan duk barna mutane ne an ce a sa hukuma da take hana shan kwaya mai me zai faru Allah kaɗai ya sanya yake faru an zo an shagaltar da mu da abubuwan da za su hana mu rikon addini yara su fita buga bol ba karatu ba sallah yaro karami yana shan yana shan tramol yana can belelin yana sa gum sai ga mutum karami gashi nan ya zama dan kwaya to da irin wa'in aka zo aka hana mutum ya yi wato ya fahimci alkur'ani yi aiki da shi amma dai su taba kur'ani ba su iya wai don su bata musulmai rai wai sai kaga ana nuna a media wasu mata wai su bude kur'ani wai su zauna a kai wasu su ɗauki ƙur'anin su yaga wasu ɗauki ƙur'anin su zuba a kwata wannan duk abin da kuka yi fa ba ƙur'anin kuke wa kanku kuke wa ƙur'ani wannan zai sa a rasa ƙur'ani da ake karantawa adadin ƙur'ani da ake karantawa ba zai ragu ba makarantar ƙur'ani ba su ragu ba masu son ƙur'anin ba su ragu ba sai dai ku ne bakin cikin ku zai karu akan bakin cikin da kuke tun daga gaji yau an zo kuliya ta zo take muku wa'azi saboda haka abin da yake wajibi ga musulmi shine ya imanin qur'ani littafin Allah ne mu'jiza ne kai riko gare shi za ka samu ɗaukaka ka karanta shi za ka samu nutsuwa kuma mu haddace mu sa yaran mu haddace qur'ani kar mu shagaltu da wasu abubuwa madiyan sai na duniya a'a a karanci qur'ani alherin anan ga shi Allah ya musu a kan cewa su kawo tabbacin a wata sura guda fa bi suratin misli ku zo da sura guda sannan wani su kun ku min dunillah duk wasu mataimakan ku kira su koma bayan Allah a akan in za ku je ku yi sai Allah ya ce fa in lam taf'alu idan har ba ku iya yin haka ba kun kasa kawo kwatankacin alkur'ani sai Allah ya ce wa ta taf'alu ba za ku je ku yi ba in lam taf'alu in ba ku iya mu'aradan alqur'ani ba to ya bayyana kenan ba za ku iya ba lan din nan linnafi wa ta'kid korewa da kuma korewa ana tabbata wato ana karfafa shi Allah ya ba za ku iya ba in ku haka ne fatakun nar allati waquduha an-nas wal hijara to ku ji tsoron wuta wacce an halice ta ne saboda duwatsu da mutane fatakun nar tunda ba za ku yi ku kawo kwatankwacin qur'ani ba to za ku ji tsoron wutan za ku ji tsoron wutan ne da imani da qur'ani da kuka kasa kawo da in kun yi imani da shi to kun samu hanyar tsira ku ji tsoron wuta allati wannan da waquduha makamashinta alwaqud shine abin da ake zuba a wuta ya kama da zuma waqud kuna da waqud nan ta karkana kerosene ko ko ko gas ko itace ko gawayi duk ana kiran su waƙo ko kuma kashin shanu kasan a wasu wuraren shine itacen da shi ake dafa abinci to wa'annan su ne waƙo to a wutan iyama waƙo din su ne annasu wani ijara mutane da zuwa wani mutane wa'anda suka ji bautawa Allah su ake zuba wutan wutan da kama da kuma duwatsu da ake bauta musu وعدك للكافرين الله أنت لذني دون الكافر سوى الله سبحانه وتعالى نعم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا ماذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله ما أكلكيته وبشر الذين آمنوا kuma ya mun manzo sallallahu alaihi wasallam kai albishir ga waɗanda suka yi imani albishara ita ce ba da labari wacce suke faranta wa mutum rai in an ga maka labari da kaji ji daɗin shi an yi maka albishir me yasa aka kira ta da albishir saboda fuskar mutum jikin mutum zai sake zai haske lokacin da aka ma albishir goro matarka ta haihu fuskar za ta sake ta eh. yi wawo ko to wannan sakewar da al albishara. tana bayyana a cikin fatan cikin ba to Allah ya ce kai albishir ga waɗanda suka yi imani albishiri kalma ce da ake amfani da ita yawanci ga wanda ga abin da ke faranta rai amma najiran ana amfani da albishir ga abin da zai bakanta masa albishir da zai yi so malaka suna mutum dan wuta ba albishirinka da abin da zai bakanta maka rai akwai inda Allah ke ce fa bashirhum bi azabin alim dai musu albishir da azaba wacce take mai rai amma yawanci albishir yana zuwa ga abu mai daɗi sai albishir ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai sun ce la ilaha illallah sun tsaya akan la ilaha illallah sun ce muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya akan ma'anar muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sun faɗa kalmar ta je gabar sun je yamma ba a sun tafi inda kalmar take a nan suke wa'annan su ne amilus salihat anna lahum lalle tabbas akwai gare su jannatin gidajen aljanna jannat jam'u janna asalin kalmar janna wato ana amfani da ita ne ga duk wata gadina wata wato lambu ko gadina wacce take da itatuwa mai yawa dukkan nau'ukan abin da ake bukata a ciki akwai wannan su ne janna wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi نا تنصر أصحاب الجنة سورة الكهف بو مثل الرجلين تو الله يتكي البيت البيتر بقنا جن الجنة الجنة كما درجه دي ما في أوقفها الجنة إتكي الجنة في الفردوس أعلى الجنة ما تأوكك يا دون كركتين الجنة في الزوج إذا نور هو أنجلة الجنة كيف فرارة أنا أتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينا في الزوج kuma yake in za ku roki Allah ku roki Allah ya ba ku firdaus Allah ya ba mu ita ko aljanna iri iri akwai jannatin na'im akwai jannatin ma'awa akwai jannatin khuld akwai dar salam ko na jannatin adil na duk sunayen gidajen aljanna gidajen aljanna guda takwas kofofi guda takwas أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ƙoramai na gudana karkashin al'anhar jam'u ne na nahar wanda mun ji zafin suratul suratul muhammad ko ba suratul isa فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنك يعني إذا نوع سنة بدانة سنة بدانة بجيو كوئمة yufajjiruna ha tafjira iri iri ne kaga qur'ani yana zubar da salo daban-daban akwai wanda kai zaka bude bude a zuba maka akwai wanda kuma ciwon yana bin ka a koyi akwai wanda kuma wuldanu da kalladuna suna yawo da shi wa min ma'in ko wato kuna ne suke suke da giyan aljanna ana zuwa da shi ka sha a zuba maka ka sha a zuba maka tajri min anhar kullama ruziqu minha min samara duk lokacin da kuma ɗan aljanna wato aka ba su wani arziki daga cikin arzikin aljanna wato wata ni'ima daga cikin ƴaƴan itatuwa suka ci rizqan wani arziki qalu sai hadha alladhi ruziqna min qabl wannan shine fa irin wanda aka ba mu shi gabanin wannan lokacin hadha alladhi ruziqna min qabl ay qabla dukhul aljanna din kafin mu shiga aljanna irin wannan muke ci a duniya ana kawo musu masu kama amma ba sunan ne amma ba ɗaya suke ba to kai din ma da zaka shiga aljanna za a canza ka yanzu in matanka na duniya suna aljanna suka ganka ba sai sun yi ma yanga ba to amma kai din ma za a canza ka ka zama dan aljanna cikakke sannan a haɗa ku amma a zaman ka na ɗan Nijeriya su ma a zaman su na yan Najeriya in ka gan a aljanna ba za ka marwaro su su ma za a canza kai ma za a canza ka a shekaru iri daidai a halitta iri daidai Allah ya ba mu nuna kullama ruzuku minha min samaratin rizqa wasu ka ce arzikin da za a ba su din wato a cikin aljannan ma idan aka kawo musu kaya yanzu a kawo misali ayaba da mangoro wanda shine ne kuka bi sani ko da apple da inabi aka kawo yanzu aka ci aka ji daɗinsa. sa idan aka sake kawo wani zaka ga apple ɗin da ayaban da ka sani ne amma in ka ci kuma sai ka ji ya canza duk lokacin da kake cin wani abu sai ka ji ɗanɗanon yana canzawa amma yanzu kesin ayaba ka sani a da ka yi ɗanɗana ayaba ka ji test din mangoro za ka ce me haka go to a cikin aljanna yana cewa kaga wannan wato istimrariya na jin daɗi ne don inda iri ɗaya ne kullum za ku kosa da shi kullum abu iri ɗaya kullum abu iri ɗaya aljanna ba haka bane Allah yana nuna mana ikonsa wannan kuma an halitta su ne kun fa kunu kuma su kare wa utu bihi mutashabiha za a zo musu da irin wato abinci wanda suke masu kama da juna laisa fi duniya min ma fil jannati illa al babu wani abu da ke cikin aljanna a duniya sai dai suna suna ne kawai akwai inabi akwai zaitun ko akwai inabi akwai fawake akwai ayaba akwai wannan sunan ne kawai amma ba shi bane in ka ɗanɗana daban ne garinsu daban ko da abu iri ɗaya ne ɗan gari daban ne ai za a samu bambanci balle kuma duniya da lahira a wuce wa wujubihi mutashabiha biya a fiha azwajun mutahhara sannan akwai gare su mata waɗanda suke mutahhara a ba tsarkakarwa an tsarkaka su a min zawj wa hiya al ya yaqtasu bihar rajin mutum zai kaita da mata wanda adadinsu Allah kadai ya sani Wala walahun biha azwajin mutahhara tsarkakun mata an tsarkaka su daga al'ada an tsarkaka su daga kazanta an tsarkaka su daga kishi ba su iya kishi ba suna nan a jere a gaban ka kana kallon su kalle wannan ka kalle wannan wannan ta kalle ka za ta ce in zo ne wannan ba zai in zo ne inda daɗi na kashe mutum sai ka mutu Ba mu ba mu zo a gidan to ko a duniya Allah ya haɗa kai mace wacce ta iya kwalliya ai sai ka a hankali ko a duniya idan Allah ya haɗa kai mace mai tsafta wacce ta iya kwalliya daurin ɗan kwalin mai kana da shi kala bakwai ɗinki hmm? iri-iri abinci kala-kala kullum tana koyon abinci ko a takardu ko a intanet ka gani ta karanta ta haɗa maka ka zo ka gani wannan ba gida ka gwada dai kullum inda ita ka ɗaife ba za ka yi tunanin kai mata kishiya ba in kuma zo hudu ne sai ka rasa kana addu'a Allah ya sa kar ka mutu su gani ni kuma ka mutu in bar to ai ba za a zauna ba dole sai an yi ɗaya hum biha azwajun mutahhara an tsarkaka su matukar tsarkaka tunda mace in ta bude kafanta kana ganin kwaburinta bargonta cikin kashi kana gani kamar da glass take idanta farin nan fari fat bakin nan irin ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وكأت وما أكون لي نعم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون wannan kuma Allah madaukaki yana bayani lokacin da wato ya buga misalai kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun tasami'u la innal ladina tad'una min dunillahi لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بعلم فإن الله سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فإذا إذا وإن مثالي ده الله يكبايروا سيمشركي سكي شيوا ku duba mana ku ga abin da muhammad yake faɗa wai ubangijinsa yana ba da misali da kuda da da yanzunansa gizo-gizo ko kuma ya ba da misali da kare ya ba da misali da tururuwa duk misalan sun zuwa cikin alkur'ani ko musamman muna da suratun nan ne. a sa'iza a karawa din nan ko ya ba da misali da kare masalu ka masalin kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yaka ya ba da misali da jaki ka masalin himari yahmilu asfara inna ankara al-aswati la sawtu al-hamiri ya ba da misali da rakumi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i to irin wa'annan hadisu da Allah yake buga misali sai suka kasa ganewa me yasa Allah yake da wannan misali ai ba wasu gane sai Allah yake to inna Allah la yastahi an ma masalan Allah maɗaukaki baya kunya ya bar wato misali da wasu abubuwa wanda za su amfani al'umma alhaya'u kunya shine al-istihya wal haya duk abu ɗaya an kawo wato istihya alif da sin da ta an kawo ne saboda mubalaga akan wannan wato lafazi na alhaya'u to anan me Allah yake nufi anan ma'ana إن الله لا يترك أن يضرب ma ما بعوضة فما فوقها Allah bayya bari wajen ma'ana bayya kunyan bari kawo misali bayya kunyan kawo misali don kunyan ya bari bayya yi an fahimta kenan Allah ya siffatu da siffar mai kunya Allah yana da siffar kunya amma kunyar Allah ba irin na halitta ba inna Allah hayyun karim يستحي من عبده إذا يعرف إليه يديه أن يردهما سفرا Allah yana da kunya yana da karamci Allah yana jin kunyan bawansa ya daga hannunsa yana roƙon shi bawan ya mayar da hannunsa ba tare da Allah ya bashi ba Allah yana jin kunyan haka kuma Allah yana jin kunyan ya azubtar da wanda ya furfura cikin addini wannan kunya da ta dace da zatinsa ba kunya irin naka ba wanda in abin kunya kai kana jin kunya ka mutane su ganka kar su magana kar wannan daban ne Allah kamar yadda siffar zatin sa ba kamar irin halitta bane haka siffofin sa ma ba irin na halitta bane tunda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani mun yi imani mu tafi da shi a haka Allah baya bari ya kawo misalin an yadriba masalan ma wato masalan ma dinnan ibham ibhamiya ce ma'ana misalin ko na mene ne ko min kankantarsa ba'udatan kamar sauro ne kama kaha ko abin da yake sama da sauro ma fuqaha din nan imma fi sigari wa imma fi sigari wato sama da sauro wajen kankanta ko sama da sauro wajen girma Allah bai ji kunyan kawo Allah ya bada misali da kuma ya amar mithqala zarrati kaga zarra da kai sauro ba amma kuma Allah ya kawo misali Allah ya kawo misali da sauro malamai suka yi bincike akan sauro in ka ji ijazul ilmi bil qur'an karim yadda ma aka yi bincike akan sauro wato za ka yi mamakin ayar Allah an ce mana sauro domin mun dauka sauro wani halitta ne wanda ya damu mutane ko suna ba su da amfani kawai su ne su ciji mutane su kama su cututtuka a kai shelter a sa maganin sauro a kore to sauro akwai ayar Allah irin halittar da Allah ya sauro ne halittar da yake da injin biyu a jikinsa sauro yadda yake zauna ya soki mutum ya ja jini din nan wato yana da abin da yake huda mutum da shi yana da abin da zai sa kuma ya ja jini da shi sannan sauro ba jinin kowane mutum yake sha ba akwai wani jinin da in ya sha shi din ma zai mutu saboda haka in ya zo kafin ya cije ka in ya zauna a cikinka sai ya sa ya sa alaf ɗinki ya ga jinin zai iya sha irin wanda zai sha ba zai ci da shi ba sannan zai sha yasa za ka ga wani yana kwance sauro za su taru a kai ba abin da zai masa don jinin nashi ba ba jinin da sauro zai sha in ka duba ka yi bincike ko a brazil za ka yi akwai malamai na musulunci da suka yi bincike a audio sun yi magana a rubuce sun yi rubutu a video sun yi magana da zanen saurin a halittarsa an girman da hajjinsa an nuna irin idonsa yadda yake subhanallah Allah wani ne cikin halittar bi kankantan halittar amma kuma asrar da yake cikinsa zai ba baka mamaki to Allah yana iya buga misali da sauro domin duk da ilimin ilimi da kuka ci gaba da shi da hayaniyanku ba ku iya halittar sauron ba ko kuwa ko da kafan sauro ya karye waye zai dauka kamar yadda Allah ya wayyar sulbuhun musubabu shay'an la yastanfidhu min Allah ya ce fa amma alladhina amanu amma wa'inda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim suna sanin cewa lalle wannan misalin da Allah ya bayar gaskiya ne daga Allah ubangijin subhanahu wa ta'ala Allah ya buga misali ne domin ya kusantar da fahimtar su wa amma alladhina kafaru amma wa'inda suka kafirce wa Allah ba fa yaquluna sun su ce Maza za a rada Allah bi haza matsala me ko Allah yake nufi ni da wannan misali me Allah yake nufi da wannan misali ba su ma su yi tunane ba za su ga halitta ne karami me yasa za a kawo misali da Allah yake yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira da yawa wato zai bata da da daga yi imani ba da wannan misalin da Allah yake kawowa wa yahdi sannan kuma Allah yana shiryar da da yawa daga cikin bayan sa wanda suka yi imani sun san cewa wannan aya ce daga Allah Allah ya kawo domin ya tunatar da wa ma yudillu bihi amma ba kowa bane zai katar a wannan misalin da Allah ke kawowa illa al-fasiqin fasiqai kadai zai batar da su da wannan misalin subhanahu wa ta'ala su wane ne wa'annan fasikan domin fasikanci wato shi ma kamar kafirci kamar munafirci ne yana da babba yana da karami a nan wannan babban fasikanci ake yi wannan fasikanci shine kafirci Allah ce allazina yanquduna su ne waɗanda suke warware alƙawarin Allah annaqdu shine warware shine Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin alƙasa. kada ku zama kamar matar da take warware tukan da ta yi bayan da ta tsaure igiyarta ta tuka ya yi ƙarfi to suna warware alkawarin da suka yi wa Allah ahdallah alkawarin Allah na menene na farko alkawarin Allah na bauta masa subhanahu da kadai domin wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim ko ala rabbikum qalu bala wannan alkawarin da muka dauka wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum yankudun ahadallah min ba'di mithaqihi tun an tabbatar da wannan alkawari an daure shi yayi gam na kade ta Allah wa yaqta'una kuma suna yanke ma amara Allah bihi an yusal abinda Allah ya umarni da akada a riskar da imani na farko da imani ba ma'ana imanin da aka yi da manzanin suka wuce da manzanin da za su biyo baya sun warware sannan suna yanke zumunci da Allah ya ce sadar wa yusiruna fil ardh kuma suna barna a cikin kasa أولئك هم الخاسرون وإن سنة تابقوا لقد سنبعي الله إكيام لقد يقاف يغافر يقاف يغافر من المعلم لمنه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Thank إيه؟ you.